Assalamu alaikum ɗaliban da suke karatu a wannan sashi na Mahmud Shehu English a community. Barkanmu da sake saduwa a ci gaba da wannan jerin gwaro wato series ɗin karatuttuka da muka kira Reading Secret. Kuma wannan shine Reading Secret 8. A Reading Secret 8 za mu dubi ne akan wani muhimmin wasali wato wasalin A. Wasalin A. wataƙila kamar yadda na cewa na faɗa muku tun a darasin farko cewa muna da wasla guda ashirin a turanci to wataƙila yanzu alamu sun fara fito muku saboda al'adance wannan waslan da kuka saba gani a cikin alfabet, wato latest of the alphabet a cikin abcd su kuka fa ɗauka su kaɗai ne wasla amma akwai wasla wanda ga waslin amma ana amfani da wasu a latest wato harfan ne su wakilci wannan sautin wasalin a cikin kalmomi da magana da ake ta yau da kullum a cikin turanci to yau wasalin a wannan wasalin a ne a a a to wasalin a represented by a wurin spelling amma za ku ganta da u da o da ko ou to kuma yanzu kamar yadda ah, muka tanadar muku da, da lesson ɗin za mu fara ne ga sunan dukkan wanda yake da a amma represented by wato an yi spell ana spell ɗinta ne da da u ko u kowanne mun ja masa layi wanda yake da o ko kuma o shi ma mun ja masa layi mai wanda yake da o kawo ɗin din shi ma mun ja masa layi a ƙarƙashin sa domin ku gane kuma akwai wata ƙa'ida da nake so in faɗa idan kuka ga wasu kalmomi makamantan haka wanda suke da wannan ko da ba spelling din su ɗaya bane misali nan s ce nan sai ya zama ba s ba ce sai ya zama n ce to yadda kuka yi amfani da wasalin a nan to haka za ku koda kalma harafin farko ya canza in dai wannan siga ce da abu to akwai kalmar san san akwai kat, kat, akwai kalmar jump jump akwai kalmar just just akwai kalmar sandi, sandi, akwai kalmar laki, laki, akwai kalmar uncle ankul akwai kalmar namba namba akwai kalmar sama sama akwai kalmar duck duck akwai kalmar much much akwai kalmar hat hat akwai kalmar run run akwai kalmar bus bus akwai kalmar agli agli akwai kalmar sitadi, sitadi akwai kalmar bata bata akwai kalmar raba raba akwai kalmar ambrela. umbrella dukkan suna amfani da wasalin a ce amma a spelling ɗinta za a ga u ne a spelling ko kuma u sannan sai rukuni na gaba misalan kalmomin da suke ita wannan a din amma represented by o a spelling za a ga o ne a spelling amma dai ita ma a ce akwai misalin kalmar one one akwai misalin kalmar nan nan akwai kalmar among among akwai kalmar monday monday akwai kalmar sometimes sometimes sometimes sai kuma rukuni na gaba waɗanda ita wannan adin represented by o u wato ta zo a ce amma wasalin o u ne dai a wurin wasalin akwai kalmar couple couple akwai kalmar country country akwai kalmar cousin cousin akwai kalmar enough enough akwai kalmar sazan sazan to da Allah abinda nake so wannan na ba ku formula ne general formula da ya yi muku amfani da za ku samu wata kalma misali nan sazan ɗin nan ba s ba ce wani harafin ne wanda ba S ba amma da wannan spelling da kuka ga kama da haka kawai in kuka dora shi a wannan spelling to a din ci alabi haka zalika wasu daga cikin kalmomi irin kamar nan misali a nan ra raba ba ar din bace wani harafin ne to ko menene ko eh wani abu makamancin haka ko menene a wuri ko da nan ba m din bace wani abu daidai shigen spelling yawan kalmomin ya kama da haka kawai da kun karanta shi da wannan salon a din ce dai a ɓoye zai tafi to da fatan shi ma kun fahimci wannan reading secret din sai a reading secret na gaba nake fatan Allah ya sada mu da alkhairi Someone that will be glad in her and often in her someone that will feel jealousy when you look at her hey na yi gargaɗin ku sa ku ji ni za ku kare za ku samu fa'idar bayani kargiyar ƙuruciya ta tunkuɗa ku rami kara kanku kara zuriyar ku kan nizami rayuwar ku na da fa'ida ku ba ta kima ji motuna fakon ku kar ku ba ta dama kar ku hau ku nama jamo zalama mai kira na dama yanzu ne kuke da dama kan kuje kiyama da kai za a dama babu kai ba a rama rayuwa